Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan masu ayyukan ibada na Ista da Ramadan ana kan yi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 16 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ƙasarsa na ƙoƙarin kawar da ƙawanyar da sojojin Rasha suka yi wa birnin Mariupol a daidai lokacin da Rasha ke ci gaba da kai hari a kudancin ƙasar. An ji ƙarar fashe-fashe a biranen Kiev da kuma Lviv a yau Asabar kuma magajin garin Kiev ya ce masu aikin ceto da likitoci na aiki a wurin da fashewar ta auku a wajen birnin. 'yan tawayen ƙasar thailand da aka ware gefe guda a tattaunawar zaman lafiya da ake yi a ƙasar. a yau asabar sun ɗauki alhakin kai munanan hare-haren bama-bamai a kudancin kasar. To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta arewacin Najeriya ta sake zargin wasu manya da haɗa kai da 'yan ta'adda to sai dai kuma akwai masu cewa. to abun mamaki ita ce fa wuka ita ce nama abin da ya dace shine in har akwai shaidu wanda ke nuna cewa akwai wani wanda na da hannu wane ne shi to gwamnati ta dau mataki a kansa idan mun nufi jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa an kubutar da wasu 'yan afirka bakin haure a libya inda har suke zargin cewa tabbas ana duka mutane mugun azabta kato maji karfi yake dukan wallahi kato ne ya koshi shi da ma ake shi kenan Za kuma a ji ci gaban rahoton bukukuwan Ista a jamhuriyar Nijar. Kamar kowane yammacin ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin adawa lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Za kuma a ji falalar azumi albarkacin wata mai tsarki na Ramadan. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ƙasarsa na ƙoƙarin kawar da ƙawanyar da sojojin Rasha suka yi wa birnin Mariupol a daidai lokacin da Rashar ke ci gaba da kai hari a kudancin ƙasar tare da yin barazanar zafafa kai hare-haren makamai masu linzami a kan kef babban birnin Ukraine. A jawabinsa na dare ga al'ummar ƙasar, Zelensky ya ce ya gana da shugabannin sojojin Ukraine a jiya Juma'a don tattauna halin da ake ciki a Mariupol, inda faɗa ya ɓarke a kusa da kamfanin Ilich na sarrafa karahuna na birnin. Ba za a iya bada cikakken bayani ba a yanzu, amma muna yin duk abin da za mu iya don ceto al'ummarmu a cewar Zelensky. Ya ƙara da cewa nasarorin da sojojinmu suka samu a fagen daga na da matuƙar muhimmanci a tarihi, amma duk da haka ba su isa su fatattaki waɗanda suka mamaye ƙasarmu ba. Za mu ƙara samun nasara a kansu a cewarsa. A yau Asabar an ji karar fashe-fashe a biranen Kiev da Lviv kuma magajin garin Kiev ya ce masu aikin ceto da likitoci na aiki a wurin da fashewar ta auku a wajen birnin. Nan take dai ba a samu cikakken bayani a kan rayukan da suka salwanta ba ko barnar da aka yi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce tsakanin sojojin Ukraine kusan 2,500 zuwa 3,000 aka kashe a yakin da suka kwashe makonni bakwai suna yi da Rasha. kuma akalla wasu sojojin su dubu goma suka jakata amma babu bayani akan ko farar hula nawa ne suka mutu zelensky ya faɗawa gidan talabijin ɗin cnn a jiya juma'a cewa an kashe sojojin rasha kimanin dubu sha tara zuwa ashirin a yaƙin a watan da ya gabata moscow ta ce an kashe mata sojoji dubu ɗaya da da da ɗari uku hamsin ɗaya wasu su dubu uku da da da ɗari takwas ashirin biyar kuma suka jakata Kamfanin dillancin labaran Reuters dai bai iya tantance adadin dukan bangarorin ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an ba kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda gwamnatin ɗaya daga cikin jihohin ƙasar da 'yan ta'adda suka fi hallaka mutane wato zamfara ta sake zargin cewa wasu manya na haɗa kai da 'yan ta'addan. To sai dai kuma wasu na mamakin yadda gwamnatin jihar ta kasa amfani da ɗumbin ikonta wajen ɗaukar mataki kan bara gurbin manyan Hassan Maina kaina gare ka. biyo bayan ci gaba da aika-aikar 'yan bindiga daɗi a jihar Zamfara. Gwamnan jihar Dr. Bello Muhammad Matawallan Maradun ya bayyana cewar akwai hannun wasu manyan mutane a wannan aika-aika. Mai magana da yawon gwamnan jihar Alhaji Zailani Baffa ya mun ƙarin bayani. A matsayin shi gwamnanmu na chief security officer na jiha kwararan rahotanni da suka nuna cewa akwai hannun manya-manyan mutane masu hannu da shuni da kuma ake ji da su a jiha wanda yake kuma suna taimakawa 'yan ta'addan nan wajen barna a cikin wannan jiha wannan abu ne wanda yake mun sha faɗa gwamna ya sha faɗansa mutane ba su yarda da shi ba kuma shi ne dalilin ma da ya sa kwanakin bayan in ka tuna ya ce dukkan wanda yake cikin gwamnatinsa ya zo ya rantse da alkur'ani cewa shi ba shi da hannu a cikin wannan abin yan ta'adda kuma ya barrantar da kansa wato akwai mutane waɗanda suke suna taimaka musu misali idan ka ce akwai hannun wasu daga cikin manya a nan zamfara da ke da hannu a cikin wannan aika-aika kamar ta wani bangare suke taimakawa wurin wannan aika-aika din bayani na ce gaya maka na jama'a ya kamata su sani kuma ya kamata su ci gaba da yin addu'o'i matsayin ku na gwamnati kuna da hukuma ga bangaren shari'a ga karfin iko na zartawa da sauransu menene zai hana ba za ku dauki mataki a kansu ba to ai gwamna ba shi da wayannan ikon in baka sani ba saboda da soja da dan sanda da kotu da baki ɗayansu ba a gwamna suke ba tuni kuma wannan ikirari na gwamnan jihar zamfara ke ci gaba da jan hankalin masana tsaro irin su dr kabiru adamu wato harkar jihar zamfara abin yana da ɗaure kai akwai ban mamaki yadda ita gwamnatin jihar zamfara take fitar da jawabai ita wannan gwamnatin da ta hau karagar mulki ai ta naɗa kwamiti kuma kwamitin nan sun fito da ripotu aka yi abin da bature ke ce ma white paper abin da ba a ji ba kenan tun da aka yi ripotin kwamitin nan wadda kuma bisa ga bayanan da muke da shi akwai batutuwa da yawa akwai shawarwari wanda eh, kwamitin suka gabatar ciki har da kasancewa mai yiwa akwai wannan batun wanda ita gwamnatin take faɗi to abin mamaki ita ce fa wuka ita ce nama abin da ya dace shine in har akwai shaidu wanda ke nuna cewa akwai wani wannan na da hannu kowane ne shi to gwamnati ta ɗau ah, mataki a kansa hassan mai na kai na muryar amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga muryar da ci gaban labaran duniya. ‘Yan wayan ƙasar Thailand da aka ware gefe guda a tattaunawar zaman lafiya da ake yi a ƙasar. A yau Asabar sun ɗauki alhakin kai munanan hare-haren bama-bamai a kudancin ƙasar da galibi musulmai ne. Abin da ya saba wa yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a lokacin azumin Ramadan tsakanin babbar ƙungiyar 'yan tawayen ƙasar da gwamnati. Fashe-fashe biyu da suka auku a jiya Juma'a waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar farar hula ɗaya tare da jakata 'yan sanda uku. 'Yan tawayen G5 na ƙungiyar mayakan Fatani United Liberation da ake kira Kulu a takaici su ne suka kai su. abinda shugaban kungiyar kasturi makota ya faɗawa kamfanin dillancin labaran reuters kenan fiye da mutane 7,300 ne aka kashe tun daga shekarar 2004 a faɗan da ake yi tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin mayakan da ke neman 'yancin cin gashin kan lardunan da ke amfani da harshen malay da galibinsu musulmai ne yankin wani bangare ne na masarautar fatani da thailand ta haɗe da shi a wata yarjejeniya da birtaniya a shekarar 1909 Makota ya faɗa ta wayar tarho cewa fashe-fashen na lardan Fatani na zaman komi na nan yadda yake ga ƙungiyar Fulo wacce aka ware a tattaunawar zaman lafiyar da ake yi tsakanin gwamnati da kungiyar 'yan awaren BRN wacce makonni biyu da suka wuce ta amince da daina da hankali a cikin watan Ramadan da musulmi ke azumi har zuwa 14 ga watan Mayu. Kiristoci a jamhuriyar Nijar sun ce ba za a bar su a baya ba wajen yi wa Nijar da Najeriya addu'o'i kamar yadda hukumomin kasar suka nemi musulmi su yi a cikin wannan watan na azumin Ramadan. Duba da irin kalubalen tsaro da kasashen biyu ke fuskanta. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoton. kiristocin sun ce sun so ba da umarni a coci-coci a wannan lokacin domin roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya kawo zaman lahiya mai ɗaurewa a jamhuriyar nijar da ma najeriya kamar yadda fasto abubakar musa ɗaya daga cikin membobin ƙungiyoyi na ƙasar jamhuriyar nijar na kiristoci bugu da ƙari shugaban haɗin kan ƙungiyoyin kirista na gundumar birnin kwani a cikin jihar tawaye mini ƙarin bayani bisa ga kira da gwamnati ya yi ga 'yan uwanmu ko uwayenmu yannan musulmi domin a cikin wannan azumi da ake yi a taya addu'o'i na zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. To haka mu ma Kirista ba za a bar mu baya ba. Mun tashi tsaye kan kan daka muna kwatanta ma almajiranmu da kuma 'yan uwanmu mu yi addu'o'i domin zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin mu ta Nijar. Sutu kuma wanga lokaci ma da ya zo mun sani wannan lokaci ne na esther haka mu ma muna yin addu'o'i domin zaman lafiya a cikin mu ta Nijar. Mun kuma kuma jaddadawa 'yan uwa dukkan kiristoci da ke cikin ƙasar Nijar a yi addu'a domin zaman lafiya a cikin ƙasa da kuma shugabanninmu Ubangiji albarkace su Ubangiji kuma ya ba su hikima ta jagoranci a cikin ƙasa. Musulmin ƙasar dai sun yi marhaba bika da jin wannan labarin in ji Liman Ahmadu mashawarci a ƙungiyar Sedir ta haɗin kan mabambanta addinai ta gundumar birnin Kwanne. To yanzu zuwan ga abu da an ka samu ai godiya ta ga Allah su sun gane yanzu babu wani abin da ya yi a mazama lahiya. To kuma mun ji daɗi sun kun ka san mu lokaci na gare mu da Allah ɗiba mu wanga wata an ya kama duk abin da muka so mu roke shi zai ba mu Allah ya alkawali duk mai azumi ya tadda eh, hannuwa roke shi zai ba shi to hakan na su ko bisa ga tasu aƙida su ma in sun ka roƙi Allah Allah zai ba su to kenan mu wannan gudunmawa ta sun kai mana mun gode ma Allah da mun ka samu hakan ga Allah shi saka mana da mu da su duka bisa ga abin da an kai na alheri wannan kuma kutso da sun kai sun ka nuna ba su yarda a bar su baya wato yana nuna alamun ila samun nasara ga addu'o'in nan da ake yi to lalle kan muna tsammanin haka za a samu haka haka zai tabbata tunda su sun gano hakan ga su ma sun kutsa tare da mu to ina tsammanin ko Allah so abin nan za a ganin Allah sauke shi musulmi da kristoci samun haɗin kansu a kan wannan larura ta tsaro a ƙasa kamar jamhuriyar Nijar malumman bangarorin guda biyu na cewa ba karamar tasiri abin zai ba wajen samun taimakon Allah wasu subhanahu wa ta'ala don ganin an sace daga wannan matsalar ta tsaro haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna da wannan rahoton a kuma gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar Nijar za mu sake nufa inda gwamnatin kasar ta kubutar da 'yan kasar da ma na wasu kasashe da aka tsare su a kasar Libya amma sai da suka biya kuɗin fansa daga Agadas jamhuriyar Nijar ga Hamid Mahmud. bakin hauran da 'yanci rani 195 ne 'yan kasashen afirka irin su nijar najeriya da eritrea da suka hada maza da mata suka samu inci bayan kowannensu ya biya kuɗin fansa da suka kai miliyan 1.2 rabi na sefa an sake su ne duk da haka bayan sun shafe watanni masu yawa a wani gida da ake kira gidan bashi da ke garin bani walid a ƙasar libya wannan ne adadi mafi yawa da jami'an tsaron da ke garkuwa da 'yan kasashen afirka suka saki ofishin jakadancin nijar da ke libya ne dai ya yi kokarin kubutar da 'yan kasashen afirkan da ake tsare da su a gidan bashin alhaji hamma wanda ya aiki a ofishin jakadancin nijar da ke kasar libya ya ce 'yan kasashen afirkan da aka saki mafi yawancin su 'yan kasar nijar ne wannan matsalar ta tana faruwa a kasar kuma ana haɗa baki ne da masu safarar 'yan kasashen afirka inda ake ba su wani kaso daga cikin kuɗin biyan fansan da masu garkuwa da su ke samu wannan wata hanya ce da masu safar bakin haure ke amfani da ita domin samun kuɗin shiga don haka dole sai an tashi tsaye wajen magance wannan matsala waɗanda abin ya shafa sun bayyana cewa sun fuskanci cin zarafi iri daban-daban gaskiya ana azabtar da mutane ba fiye da yadda hankali zai ɗauka dan da waya ce suke duka mutane kebul wannan da ka sani kebul birki na mota ko na moto ko kuma ce maka kwaba akwai wata waya jan waya ko da ita ko da kebul na moto shine suke bugo ni fa ce maka na zamna ne ina da wannan shaida amma kudi na biya kuma magana ta azabtarwa wannan duka haka nan ne tabbas ana duka mutane mugun azabtar kato maji karfi yake duka wallahi kato ne ya koshi shi da ma aikin shi kenan shi ma aikin shi kenan shine belinsa kungiyoyin kare hakkin bil'adama a Niger su tir da Allah wadda ka abin da ya faru da 'yan kasashen Afirka a kasar ta Libya tare da yin kira ga gwamnati na daukar matakan da suka dace don dakile safar bakin haure zuwa kasar Libya Sani Iro mamba na kungiyar kare hakkin bil'adama ta ndd Asha Agades. Shekara shekaru ana kai mutane gidan bashi amma babu wani wakilin kasan ta nijiyar wanda ya taɓa yin magana a bisa ga wannan bayan Allah. Har aka samu aka fito wasu. Gwamnati ya tashi tsaye bisa ga wannan abu gaskiya kula da yan kasar da ke kasashen waje wa'annan kasar kasar libya saboda al'umma suna cikin wahala cikin kasashen ta. ya kamata shugaban kasa ya dauki mataki ne tsanani a kansu inda ana son su rage zuwa kasashen waje dubban 'yan afirka ne ke zuwa libya don samun aikin yi ko kuma neman tsallakawa nahiyar turai da nufin neman inganta halin rayuwarsu sai dai duk da irin cin zarafin da suke fuskanta baya hana hakar wasu daga cikinsu cimma ruwa hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar A gaida Hamid, har yanzu muna jamhuriyar ta Nijar inda ake ci gaba da bukukuwan Ista da kuma shirye-shiryen babbar sujjada ta gobe Lahadi. Salamu na barma gare ka. Mahimmancin sallar Ista a wajen mabiya addinin Kirista ya sa majami'u ke cikar da ba kasafai ake ganin irinta ba sai a irin wannan lokaci na nuna farin cikin tashin annabi Isa bayan mutuwar kwanaki uku. taron wanda a sa kiristoci kan yi sujada a ranar lahadi lokaci ne na lullunka addu'o'i malama elizabeth zakari barau da ke jihar tawa na daga cikin masu zumuɗin zuwan wannan rana rana ce babba mai mahimmanci a gare mu mun kirista saboda yau rana ce da muke tuni na mutuwa da na tashin yesu almasihu mai ceton ita ce sallah babba a gare mu ita ce lokacin da yesu almasihu ya zub da jininsa ya sha wahala saboda zunubai na zunubanki zunubanka muna tuni da wannan rana bayan majami'u kiristoci kan gayyatar danginsu da abokan zama a albarkacin wannan sallah domin karfafa dankon zumunta ba tare da la'akari da bambancin addini ba Malam Yahaya Nomau ya yaba da irin wannan halayya. Idan hali ya yiwu idan dama ya bada kowane irin abu muka da shi muka kashe a wannan rana ba ya zama abin bakin ciki a gare mu abin murna ne saboda shugabanmu ya mutu ya tashi kuma muna so mu raba tare da sauran 'yan uwa duka baki daya a cikin wannan lokaci kuma da kuke azumi Allah ya bayyana alherinsa zuwa gare ku. Da yake 'yan magana na cewa sallah wasan ɗaya rana uwaye mata na gargaɗin takwarorinsu da su yi aiki da ɗan abin da ya sawwaka a yayin wannan biki. Idan muna da hali sayan sabon kaya na sallah sai mu saye musa. Idan ba hali kuma sai mu wanke wanda gare mu musa. Ubangiji zuciya yake kallo ba shiki ba. Tunda wannan shiki wata rana wucewa zai. Za mu mutu kuma ƙasa ce. kenan abin da yake da kyau mu gyara zuciyar mu zama masu tsarki a zuciya kuma muna mora wannan sarrafi ina yi ma 'yan uwa kirista duk inda suke a faɗin duniya barka da sallah bak ko ista a jiya juma'a da ake yi wa lakabin good friday ko kuma vendredi sain a faransance a nan nishar kiristoci sun cika dare suna addu'o'i kamar yadda aka saba idan ranar da ke daidai da mutuwar annabi isa ta zagayo sun kuma yi amfani da wannan dama domin yi wa ƙasa da makwabtanta addu'o'in neman mafitar matsalolin tsaron da ake fama da su sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger A gaida Suleiman, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Har yau muna nan a kasar Ghana inda wasu alƙaluma masu daga hankali suka bayyana na sama da mutane 700 da suka mutu ta hanyar hasinan ababen hawa a cikin watanni uku farkon wannan shekarar 2022. Waɗannan alƙaluman sun firgita al'umman kasar waɗanda suke bayyana su akan wannan al'amarin. don haka ne kuma muke niyyar bin diddigin wannan batu domin jin inda ake samun kalubale da ke sanadiyar asarar rayukan wakilinmu a birnin kumasi hamza adamu ya tattauna da sakataren babbar kungiyar masu motoci masu zaman kansu ta kasar ghana wato gprtu a takaice wanda zai mana fashin baki akan wannan batu sai dai ya bayyana kansa ne kamar haka sunana dai muhammadu kana abdurrahman ni ne sakataren GPRTU na Ashanti Region wanda muke zama cikin garin Kumasi, Ghana. To abin da a kashin gaskiya yana da damuwa kwarai da gaske. Don saboda yau da kullum ana gargadi ana madaribobi kashedi matafiya ana musu kashedi kan kowane direba ya siyan da in hau gaban stiyan lorin shi yanda ka'idodin da yake game da direba ya spark lorin ya ce ya sauke jama'a kuma lamuni lafiya amma duk da haka ana samun yau da kullum hatsari iri-iri wadda ke rayuka na fita ba da wasa ba. Masha Allah, eh, Malam eh, Kanna, in ka ce ka'idodi da ya kamata a ce direba ya yi amfani da shi domin ganin eh, ba fuskanci haɗari kan hanya ba. Eh, ko ka ainihin ayyana mana wasu ka'idodin? misali, yau ghana ya kai kan cewa kowane mu in ya fita gida ya make sure kaman eh, shi ma matuki ne ko da bai iya rika siya ba shi ma zama to kan matuki ne don saboda iya kiyaye kan shi one muna da direbobi da ke tuka manyan motoci da ko kananan basis da haka sannan we have motor riders wanda ke ride sannan muna da pedestrian waɗanda ke tafiya kan hanya saboda shi me yasa na faɗa ka sai aka ce maka in kai direba ne eh, kakar overspeed don't overspeed don't overtake overtake wrongly bi ma'ana an kai direba ne kada ka yi kazamin gudu ko ba strides. ka kai kazamin gudu sa'an nan kuma kaka dau wani kwaya wanda zai bar ya zama kamar ka sha giya ko kawai kwayan da yake zai baka pressure maye ya so ka rinka tukin nan kan ba hankali sa'annan ka yi tuki kan cikin gajiya don drive tired na gane sannan always look out for pedestrian especially children ka rinka kulawa da matafiya kasa kan hanyar mota aksari ma yara kanana don saboda ka tsaya musu su wuce in babban gari ne ko wani long distance da yake akwai gari kusa da wannan hanya aka aje wani zebra crossing ka make sure ka follow all these regulations ka bi ka'idodin da ake shi yasa aka baka license ka zama professional driver na amban da shi kuma akwai wani ƙarin wato ka'idodi don saboda kusan muna ɗaukan karatu sosai bisa wannan wato ainihin bayanai daga kuma muna cikin kan cewa kuma mu ma matafiya na all of us are stakeholders in terms of if uh, ina cikin motanka. Na eh, a dan yi eh, hausa turanci yau. To, ina je sai ticket na hau cikin motanka, ni ma ina da anci kan cewa ko me ke tafiya game da direba in ba daidai ba. Kamar ni a matafi, ina da hakkin in kiyaye lafiyan, kiyaye eh, raina da sauran jama'an da ke cikin mota. Shi yasa aka ce wai speak up to advise drivers against ka bude murya ka yi magana game da drivers da ke overspeeding gudu ba ba ba ba sinkaya ba tunani sa'an nan direbobin da ke shan wani giya wasu ababa ta su hazo su kawo kan siya su mu sa'an nan kuma kayan da muka yi magana wrongful overtaking aka ce don overtake wrongly aka ce nan direba kar ya yi gangancin wuce wani lori fasinja kuma kai ma kana da yanci ga gama direba shi ma kar ya kiyaye yadda ke wuce motoci sa'an nan kuma yana da kyau kan cewa in direba in ya drive at least four hours awa hudu in ya gaji ya tsaya ya huta mu duka mutane ne jama'a ga inda muka fito daga bolga zuwa accra inda na kuka kan gade na gaji in ban samu dan hutu kaɗan ba abin da zai zo ba baya da kyau saboda shi eh, kuma tuki da raba na tuki yana harka da mobile phone salula a hannun shi wow yana rike da stiyan nan shi kuma yana cikin atsari fasinjoji hakki mu ne mun ga wayannan duka mu mu yi direbobi mu nan siya, don su iya su sauke mu gidajen mu lamuyi lafiya masha Allah mu duba a kasancewa GPRTU eh, tana da ruwa da tsaki bisa harka na safa a nan kasar Ghana shin wasu matakai ne ko wasu shawarwari ne in yayi kuke baiwa eh, fadar minista da ke kula da harkar safa domin ganin an shawo kan wannan matsala na hadari da ake cigaba da fuskanta wannan yanayi. To madalla a nan ne kuma za mu jatsa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da tattaunawar. yanzu a madadin wakilin namu na kumasi hamza adam da bakonmu muhammadu kana abdulrahman sakataren kungiyar masu motoci masu zaman kansu ta ghana ta gprtu a takaice da daukacin ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka musamman hailu haili da ya daidaita mini sautin shirin baba yakub makeri daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaishe ka baba yanzu kuma bari mu saurari fallar azumi albarkacin watan Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سنانا مصطفى أندمي دقا معاذ بن جبل دعوة كانو نيجيريا يوزامي مغانا أكن azumi garkuwar da yake garkuwa annabi sallallahu ne ya faɗi cewa azumi garkuwa ne wanda annabi yake cewa ya ma'asharu shababi manista da amin kumul ba a tafal ya tazawwaj ya ku taron samari wanda ya samu iko daga cikin ku ya aure fa innahu a gabbal basari shine mafi rantsewa ga ido a sanal farji shine mafi katangancewa ga farji wa malam ya sadi fa alaihi bisawm yace wanda bai samu iko ba to ina horansa da azumi fa innahu lahu wija domin azumi garkuwa ne a tattare da shi muhallin shahid din shine garkuwa din nan ga dukkan abin arziki zaka ga duk wanda yake azumi Allah ya hore masa cewa zaka ga yana son aikata aikin alkhairi kaga aikin alkhairi yana kusantar da mutum zuwa ga aljanna sannan garkuwa ne ga barin wuta wuta ita an ce an kewaye ta da abin sha'awa zaka ga wanda Allah tabaraka wata'ala ya hore masa ya bashi dama ya kai wannan watan zaka ga yana son aikin alkhairi domin duk lokacin da wannan watan ya fito zaka ga mutum yana son yin sadaka yana son yin karatun alkur'ani yana son tausasawa al'umma duk wani abu na jin kai zaka ga yana son wannan kaga ya samu garkuwa daga barin wuta inda zai tsare kansa don aikata wancan aikin alkhairi sannan kuma idan Allah ta tabaraka wata ala ya bawa mutum dama ya zo wannan watan ya same shi kuma ya azumin nan to yana rusa masa sha'awa duk wata sha'awa ta san yin badala zaka ga ko masu barnan ma sun baro wajen barna sun daina komai ko da zaka tambayi sai ka ji suna cewa ai yanzu lokacin azumi ne dalili saboda azumin ya karya ma sha'awa ya ragargaza ta sannan kuma me yin azumi zaka ga kullum ya ja bakin su ya shiru to saboda haka yan uwa mu yi kokari mu ci moriya na wannan watan wajen yin azumi da son aikata ayyuka na alkhairi saboda wannan dama da muka samu da fatan Allah tabaraka ta'ala ya sa mu dace mu samu moriya a cikin wannan wata mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amman a takaice. shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya ce ƙasarsa na ƙoƙarin kawar da ƙawanyar da sojojin rasha suka yi wa birnin mariupol a daidai lokacin da rashar ke ci gaba da kai hari a kudancin ƙasar tare da yin barazanar zafafa kai hare-haren makamai masu linzami a kan kiev babban birnin ukraine a jawabinsa na dare ga al'umma ƙasar zelensky ya ce ya gana da shugabannin sojojin ukraine a jiya juma'a don tattauna halin da ake ciki a mariupol inda faɗa ya ɓarke, a kusa da kamfanin Illich na sarrafa karahuna na birnin. A yau Asabar an ji karar fashe-fashe a biranen Cape da Lviv kuma magajin garin Cape ya ce masu aikin ceto da likitoci na aiki a wurin da fashewar ta auku a wajen birnin. Nan take dai ba a samu cikakken bayani a kan rayukan da suka salwanta ba ko barnar da aka yi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce tsakanin sojojin Ukraine kusan 2,500 zuwa 3,000 aka kashe a yakin da suka kwashe makonni bakwai suna yi da rasha kuma akalla wasu sojojin su dubu goma suka jakata amma babu bayani akan ko farar hula nawa ne suka mutu zelensky ya faɗawa gidan talabijin ɗin cnn a jiya juma'a cewa an kashe sojojin rasha kimanin dubu sha tara zuwa ashirin a yakin gwamnati To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Haile wanda shi kuma ya haɗa da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.